اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم تقر غوتا أكو وتردي الأول اجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا بتاريخ حدود أربعين حدود Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don matsalikin sunayensa muna cikin littafin a mu'amalul Kulu. shafi kuwa ɗari uku da tasa'in da hudu matashiya wanda za mu tashi a kanta الذل والانكسار لله عز وجل مدعينا كأنه الكلام تنظر إلى السلطان نعم لا بأس لكن هؤلاء الفرق بينهم لكن بسيط يجوز لأن ما فيه قاعدة معلومة آه، كل الأزمنة وقت لقراءة القرآن كل المناسبات ما دام هذا القراءة كثيرة لأن هؤلاء جمعوا نعتقد من يذكرنا من يذكرنا بدلا أن نقول الله يقوم كما تفعل التبليغ مثلا إذنا يا شيخ إذنا بما تيسر لك لكنه أن يقول اقرأ لنا القرآن لأن كلنا نعرف القرآن وهذا القارئ الذي يقرأ لنا القرآن نعرف أنه يعني آه، رقيق القلب إذا قرأ القرآن يبكي ويبكي يقول هذا الطالب اقرأ لنا القرآن لأن قراءته هذه يبكي هو نفسه يبكي ويبكيها يبكي ويمكينا أخيرا لعل واحد يقول يلقي ولو كلمة أو الكلمتين هذا يفيد جدا زرتم رئيس من الرؤساء إما رئيس للإم أو رئيس لكذا لكن عند إلقاء الكلمة ينبغي أن يكون إذا كان كثير من العلماء ينبغي أن يكون هو الذي يلقي الكلمة يلقي الكلمة أما يأتي الكلمة من الطلاب شكرا واحدة بما ألقى أما عند السلطان مثلا أو مظاهرة أو مره ذهبتم إليه واجب أو لا المؤاخذة لكن عند القراءة تعرف أن فلان رفيق القلب إذا قرأ القرآن هيبدأ يقول أبدا أبدا abin da ya faɗi kowa ne في je ko mene mai misalin irin a cikin wani karanta mana ƙur'ani wanda wani nan kwanton shi yana da lausasasshiyar zuciya lagwaigwaitacciyar zuciya in ya fara karatu bai aya ɗaya zuwa ta biya kusa da kuka zai yi kuka zai sa a yi kuka yi kuka yana sawa ana kuka wannan ya yi daga nan a kara kalma ɗaya ko biyu haka kasancewa da le kulle makanin makalin kuma ko ne mutane da irin yadda yanzu mu azillu wal inkisaru lillahi azza wa jalla kankanta ga Allah mai girma da ɗaukaka karyowa zuwa ga Allah mutum zai kalli abubuwan da zai kalla zai ji abubuwan da zai yi. dan nan ya karyo daga matsayinsa in malami ne kullum abin da muke gani shi malami ya kai wata martaba da ba zai karyewa shi ne aula da karyewa sama da kowa tajiri ya karyo ke ya karyo ga irin su radiyallahu anhu a yakan sa a karanta ƙura'ani ya yi kuka yana sallah ya kuka har ya tume ta kai ana dubo su aka da wannan ke da abin da ke nan wai don ba mu da wannan abun dajiya za mu yi mu gane kawai yanzu tukunan ana karanta qur'ani ana kuka zai zo a zuci to ne mai isa ba na yi kada ka ba wa kanka wahala ka da za ka kore wa kanka imani sai biyu imma da ƙur'anin nan kai ba shi ba ya za a yi kafan wa imma mutum jahili ne amma gaskiyar magana abin da ke hana kuka ga karatun ƙur'ani ga fala Allah ga fala duk wanda ka gana karatun ƙur'ani yana harkokin zalla ga fala ce da ke lahan na ran kaiwa sun hosa ne ga fala ce amma da za ka tsaya ka ji ana tilawa ƙur'ani ya zai ce maka kamar yaron nan ya kama karatun kwanari kyau kyau kyau kyau kyau kyau da harshen nan na fashe ga ka fashe na kuka mana in dai kana tare da karatun ka kai karatun na ce ko ji kawai kake kai masa kai kuka sau da dama idan ana kuka ba abin da ke ba ne kuka koka irin ga ɗan ƙaramin yaro na kuka dole yin duna kallon amma a ce maka ga ta kai oho Allah ya wuta wala babban mutum ga yaro ɗan ƙarami yana kuka a kan lahirarsa kai ko kana tsaye sai dai ce amma ku ta ne ne mai san haka da zunubi ban da zunubi akwai ma nau'in rashin sanin abun nan da rashin daga falon zuciya zai yi ba ka bi mutum da kana zaune ne kawai amma ba tare da abin da ake yi a wurin kake ba ka ba wa kanka tunanin ko da misalin ba ka gane duka ka kama wani wani ya sutale ka kama wani wani ya sutale abin labari daga inda ka yi kai farkon sa ko ana cikin yi ka tafi wani wuri kafin faka dawo da kanka kai ina da wahala sai dai in Allah fa dama a kai take sosai kana ƙanƙame da shi kana iya zamewa ka dawo kai amma kana gafale aka samu gafala to ran nan daren gaba ɗaya darasin gaba da an kara kai ko ta kalle mata. to rashin tara hankali shi isa ake cewa ai da tara hankali inda duk ake karatu ba a san abu kankani da zai ɗaga mutane hankali ba a san ka ɗaga murya ko ƙaƙa a wurin ɗin wacce rasa ɗaga hankali inda murya ka ɗaga kana magana da mai karatu wannan bai raba hankalin mutane wani dama shi ake ji za a fahimci irin abin da ke faɗi bai raba hankalin mutane a kan kai da wani kake ya alamata kai tashi misali a tafiyari haka to gaba ɗaya ya maka haka fawa gidan su kanka to lokacin nan gaba ɗaya kaga son bar abin da kake ciki amma da mu tsara abin rashin gafala lura da dabbarin mutane irin yadda suke ji wanda zai ba mutum kuka to amma dai asalin safaɗin azillo mai cinya yadda gamsu daga ran faki ba kome ne ba mutum kan gamsu da bakini ba kome ne ba kuma Allah zai ce sa na. wannan kan ba zan ya zan ba mutum kan yadda shi a zai kasa ne ba kome ne ba ni banzar bazara ni toka ce ni wane ne ni bola ce ni mene ne amma zuciya kasan tantana na ita a kumbure ko ne a kumbure ita ba ta karyewa kana nan magana in ka gama ta kafar wurin shi nan za ka tashi mulki ka. amma da ranka ya ta karyo zuciya ta ko ka tashi daga inda ke abin yana to a takaice ga darasi la jina lil abdi ne ah, hmm. ta kari ba ne zillu da ya garin ta dalili kaskanta karyowa ka karyo kan mutum ne zai ina cika ina ne sai wa daga jaki ba komai ne ba kamar kana murna misalin ka zo da me yake da suna da kunun zaƙinka kana ce a shiga wahala ka fito da kunun zaƙi sai wani fito da kura kano ne ka san ka da kai da kunun ka kuma sai gyaran Allah eh? a cikin masu taimakawa dole ka zama kai ba komai ba to ai kaman ka ɓoye kununka kaga dai yana maganin isu da isu da take dana abu dai ka tashi da kuma kana ganin kai ne cikakke a wurin da haka wani gari ya wani daga cikin kasa da kasan zo da wani kaga za ka karyo wani abu mai kama da kunyata kunyata hmm? mutum ya yi ma ya yi ma ka ɗauko za ka zo kai mata ka ga a cikin miki ya zo da shi ba ma inda za ka bullo masa ƙarshen da kyautar ka ba abin da kai shirin masa ya ka boye zillu inkisar duk da dai tambayar duk ɗaya ne ba ne la gina lil abdi عن الذل والانكسار rabbi والافتقار والافتقار للرب جل جلاله ga duk wani bawa babu makawa ga duk wata baiwa daga wannan karyowar ba karatun maza ba ne ba ba karatun mata ba ne ba kaɗai karatun duka ne ba makawa mutum a rayuwarsa ya karyo ya san ba komai ne ba a gaban ƴaƴanka ka kai ba komai ne ba wal inkisar wal khudo da ƙanƙantar da kai wal istiqari da bukatuwa tsananin bukatuwa lirabbi jalla jalaluhu zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka mutum bai da komai bai da nuna sai zuwa ga Allah lamman jalahu wala manja lalahu wala bihi Thank you. ka tutsuna da shi kuma daga nan ma ba ka hujjata to lokacin da ana karatun magabata ba sa ganin mutum sai tinyata na farko dai in ka zo ka kai musulmai ne irin ka abin da ake nema sa so ne akai ake nema a wurin ka abin da akai kai ka rafa rabin rabin naku daga nan dole sai aka fi in dai mutum na tare da su sun sai ya rafa rabin rabin rabin rabin naku kuma martaba ka kake nema yang kedua duba kata ka ni akan merah ba a bani amma sai mutum duba ta Allah mai rahama ne sai to amma ah, fa an akwai matsala in ji umar ita akwai matsala wallahi lokacin da mutum ya sama abu uku zillu intisar khudu istiqaru wajen abu hudu kuma da kusan daban-daban ne lirrabbi lirrabbi ma'ana zuwa ga ubangiji jalla jalalu shi kenan ana fa yashhadu fi kulli dharratin min dharratihi al-batinati wadh-dhahirati wannan anan sai ya hango shahada ya hango a cikin kowace zarra min zarratihi kowace kwaya daga ta zarra da zarorinsa wanda ba ta kai ba eh, eh, kila mutum bai ya gane amfanin zarra a tare da shi a mutum ya san amfanin hannunsa ya san amfanin ganinsa ya san amfanin jinsa ya san amfanin kazaɗinsa ya san amfanin kazaɗinsa da Allah wannan sai likitoci sukan hango kaɗan daga ciki ya su ce maka jijiya kaza jijiya kaza jijiya kaza wata jijiyar alhaddi ma ya ƙolona cewar ba a ganin ta da ido sai da madomin dogaro amma kowace jijiyar nan tana da aiki da za a duba a duba ka rasa wani abu kawai kaɗa sai ke jijiya ka za ta balle ko kuma ta mutu sai an ƙara mata da haske ka ba za ta yi aiki to kaga su za su gane wannan amma mu yanzu wannan magana sai dai mu ji ta kawai to kowanne zarra daga cikin jikinka kowace ƙwayar zarra yanzu kila misalin a ce maka mahauta idan ko ka fafe cikin sa ko rago kowanne ka dubi a cikin cikin na abubuwan da ke ciki ga wani nama fi hanta ga wani na koda koda ga wani na kaza ga wani canjin ya bi nan ga wani ya <coughs> kowanne daga cikin wannan kasa yana da bukata zuwa ga wani in ba Allah ya tsaya maka ake ba ba zai abin nan ba mutum wajen wasuwa zai iya wasuwa misalin a ce maka mu ba na bangaren mu ne ba amma aka buɗe kan mota ka ga wasu wayoyi rakata hmm? ga suna rakata a ciki da za ka cire kalla ɗaya daga nan aka fasa ta haɗe da kan kace da sai su wannan ɗaurin ɗaurin banza ka cire ta kayar in ba sa ba masa ta ita ko kuma in ba sa ba ka su salar da wani abu daga abin da yake zai yi aiki a gurgurce ka gaga wata roba a makalin mota ta ikan gado wai wannan roba ce ta tsinka ce an samu mota to robobin da ke cikin mutum ma'anawiye in an duba cikin mutum kowanne guda ɗaya yana da bukatan agaji daga Allah Allah ke kula shi ke maka sabis ke gyara shi ne ne ne kai wayoyin da ke jikin ka sai shekara ta in ba a taɓa ɗaya ba karfe kuwa ina wa ake magana da tara sittin tara ba sittin sau talatin biyu nan sai kana biyun ka zo da mota sai an kwance sai dai baka hawa sai mota zuwa makabarta sai ita ma fa ana kashe mata kuɗi wannan ne aka aka mata ana zuwa ana kwance ta ana mata zamai kwanan nan maza a kai ta cikin kwamfuta a duba a duba a ga ina ne ba lafiya kayan ne ko ina ne rashin lafiyar <laughs> da mai ne ko ko ita ba a hawan shekara biyu mana sai ta ballo abu ka tambayi mai zai da wata rana ta burkuta mana hanya A dan muka dawo hmm. dukkan haɗa malamai babu malam wansa ne ba eh, eh, zalitu ba malancewa muka yi ba tsakani da Allah malancewa muka yi yanzu cikin sashi zuwa yanzu baka yi wannan tunanin ba ba ka wani ma ba rikin akwai rikin sanin Allah tare da mu nan ke kuma sannan ga bala'i na shigan mana kwakwalwa nan ke fikira nawa ne yanzu ta shiga cikin zuciyarka da wanda ka kula da wanda baka kula ba za ka je ka samu mutane suna tattauna abu ba ka san da za ka ce musu dole ba ka ne ba ba ka sani wanda za ka ce musu gaskiya ne ai kaji ne har da ka ce musu gaskiya ne to amma su can a wancan lokacin akwai ragowar cakuɗuwa da jama'a ai ko ana mun yi magana cakuɗuwa da jama'a masu ba ne kwakwalwarka a sai ta ga wannan abun kake so kai kana zuwa cikin jama'a su baka sabuwar aidiya wacce dama da kyar ka gano ta kana zuwa cikin jama'a su kawo da ma mai sauƙi ya watsa da ɗan cikin zuciyarsa amma wa fi kulli shay'in aya din nan kayan wa'azin nan gashi nan yadda aka ci gaba a duniya haka wa'azin ya ci gaba da ta za ka ce ko mutanen da da suka yi imani da waɗannan zarra su ne suka yi imani mu ko yanzu muna kallon ga abu aikata rediyo in ka ɗauko ka rikicin ka watsan nan kaga ta ƙi magana ta ƙi magana in ka jongole wani abu sai ka ga ta fara tsoro tana magana sai mutu ka gyara samun fa'a sai ma ta ƙi sai ka buɗe shi ka jongole jongole har ka jongole wani wurin sai ka ji ta yi ƙara sai ka daɗa jongolen wurin ka ta da shi sai ka haɗa shi gana ka gyara. kowanne abu da ka gani rakwatan ɗin nan yana da amfani. sai ka buɗe wannan kan abin akwatin na nasu Allah in ka bude ga abu ga abu nan kirimi ne barkatai amma ba kirimi a cikin kowane da ake ba in an baka maza ce babu ma kaza wannan ya kamata kaza ne wannan ya kamata kaza ne kowanne da ake to haka zuciyar mutum haka dan adam yake a sa kowace zarra tana da bukata zuwa ga Allah shine ma'ana eh, ga shi nan fa yashhadu man shi mutum din fi kulli zarra min zarratihi ko da kun san zarra mu kira ta kwaya kawai albatinati wanda ba a ganin ta a cikin ciki take ko a kwakwalwa take ko a cikin jiki take ko a menene wa ce da ta bayyana yanzu misalin ko cikin kashe mutum ba sai ga wani ruwa wai shi bargowa a wurin ka mai amfani shi yanzu da ka ce ta ka kana karatu malaman fiƙi wuce a ah, da sai Allah ta lamu hafi zai zami ha mukun nan shi ke sa ki ba sai ita ka danta kuleriya amma in ta rasa wannan ɓargon akwai wani abu da yake aukuwa ah. su ma malaman fiƙi ne suka shiga suka fitar suka gano abin da suka gano lamu mukhafi ah, izamiha nan karatun kawai eh. nan kila da za ka fa koma anan za ta komo a ya shahadu fi kulle zarratin min zarratihi da ta, wa zahira ta, zahirati ta, tamatan wa fitaran taman ila rabbihi wa waliyihi wato yana da bukata tsananin bukata daruratan tama bukatuwa cikakken bukata istikarar neman haja ta amma ila rabbihi komai na ka yana bukatar ubangiji filin gashinka yana da bukatar taimakon ubangiji inda za a bar kanka bai tsira ka samu shekara ake bai tsiro ba ka gana kallon ka yaro ɗan ƙarami zai zai ce maka me ya samu kanka kai ba gashi ke na ruwanka wanda a lokacin ya dace ka ba shi tauhili ya ce ainihin eh, Allah ne ya kaddara wani haka yanzu da na ɗauki ɗan ƙaramin yaro haka akwai su daban-daban suke a cikin yara in ya sai fara ƙararrunan farcen nan nawa shi zai kama wani abu ne makalin shi na sai ce da shi sai dinga ƙwarzana sai dinga ƙwarzana ina da daman su wanda suke kafin su yi hankali da ya ga wani abu sai ce zai ƙwarzana shi ma yadda farcen kama wannan ya samu matsalan da ya samu kenan kuma ya tafi ko kuma ni ne ban san ka amma na ga ya tafi me ya lalace me ya lalace ba neman shi nake ba amma yana da bukata ta tamma ila rabbihi wa waliyihi gidan gidanki wa man yadihi salahuhu ainihin da wanda gyaruwarsa na hannunsa kai mutum ba zai iya wani abu da Allah dole mutum roƙi alƙayyumu wanda ya tsaya da dukkan komai alhayyu alqayyu wa salahuhu wa hudahu wa sa'adatuhu biyadihi biyadihi salahuhu wa biyadihi salahuhu wa biyadihi hudahu wa biyadihi sa'adatuhu mutuna na da bukata zuwa ga wannan gyaruwansa rabautansa a azurtansa na hannun shi yana da tsananin bukata gare shi wa hadhihi hali wannan yanayi in ka so ka ce masa hali allati tahsulu lil qalbi wanda yake aukuwa a zuciya li na tahsulu li qalbihi la tanalu al ibaratu haqiqataha irin wannan bukatan ba in mutai kalla ba a iya faɗin abin da ba sai har sai bai iya faɗin abu ga yadda yake farawa ga yadda yake aukuwa sai dai ka ji shi wannan sai ya zama kamar irin kuɗin nan naku zan in ka ɗiba ko ko ka jangwala daga nan wai sun tafi wurr ba ka sani sai dai ka ji ƙoron zubansu ko amma ya aka ka turanta yadda abin ka gudana ba baka ya turanta ba ya ka ce kaga nan ba ba kaga nan ba ba kaga nan ba ba ka danna ka danna ka danna ka danna wata wacce ce abin na ɗin abin da kake so ka rubuta ka danna ne wurga ce in ka wurga sai ta plum can in ka kasa kone sai ka ga wai ya zuba a can to kaga wannan bai faɗo a biki to haka wannan shuhudu ka hango girman Allah ka hango bukatuwanka ga Allah bukatuwan idonka bukatuwan kunnenka bukatuwan hannunka bukatuwan kowace gaba daga gare ka zuwa ga Allah ba ta faɗuwa da baki sai dai yayin da ka tsaya kai nazari ta faɗo zuciya ka sai dai ka ji kai a ce ka bayyana ta ba ta bayyanuwa wa inna ma tudurako ana fahimtanta ne bil hosole da samuwarta kakan ji ne bukatan ta faɗo ma amma ya take bi ya take cewa mutum bai sani ba kun gana idan kuka sa full stop ku karanta larabcin kai fa hadu fi kulli dharratin min dharratihi al-batinati wadh ta daruratan tamatan wa ƙaran tamman ila rabbihi wa waliyihi wa man biyadihi salahuhu wa falahuhu wa hada wa hudahu wa sa'adatuhu wa hadhihi al-hal allati tahsulu li qalbihi la tunalu al-ibaratu haqiqataha bayani bai ya faɗin har bayani dai wa innama ina ne bai fito ba shi ne matsayin ba ka sani yayin da shige ka yayin da misalin eh, kuka ya kama ka akan abu ko karo da akan abu kana sani yayin da abin ya auku sannan kuma kana iya faɗin fa ba ga ko yara ƙanana masu rubutu ba in yana rubuta wani lokaci karya ne ana rubuta wasu ɓace a yadda nake ji ɗina alƙala ne ba zai iya bayanin abin ba ko na san ka taɓa karanta wasu ba kila kana faɗa wa mu ɗauki abokinka wanda ka ce wani am. wallahi yadda ke jin bakin cikin rashinka yadda ban ganka ba alƙalami na bai iya rubuta yadda na ke ji wani ka samu martaba ka ba na ji daɗi ina taya kamar na amma alƙalamin da ke hannuna bai iya faɗin yadda na ke ji ba ni da kalmar da zan iya bayyana maka wanda ke cikin zuciyata ka taɓa gani to irinsa to haka in son ka ya kai da son ga Allah karyewa ka da ka kai da Allah za ka ji tsakaninka da Allah bai faduwa kai da ka kai masa ban kai kaɗai ka fanta akwai sauran wani abu to haka wato waya aka kayan sai ɗan shi saurin bayyana kanga masu soyayya suna da wannan da da Eh, kila ibarorin eh, wasu suka rubuta masu suka hau kai kawai tunda a littafi za ka kalli wani ya ce kaza sai ka ari kalman ka faɗe ta amma asalin wanda suka zama suka yi tafakkuri kuma kalli kalman haka tafi ba ka iya faɗin yadda kake jin son wanda kake so idan yi muku jingon ran da muka dawo daga kwan ya kuka ji yi ka ka faɗi za ka yi faɗi ke ka ga irin yadda ka ji bai faɗuwa ka ce ka ji daɗi in ka yi ya yi kaɗan to eh kamar haka na kwanta Allah ya yi mawa kaga ba za ka iya faɗin yadda ka ji ba sannan gashi Allah ya ba mu fa'a aka ɓoye aka ɓoye aka ɓoye ba ku tashi a wannan mu ba sai da mota ta shigo nan ku to kaga a lokacin na ka kaza naga na fito zan yi sallah na ga ba sai min wani kallo kawai ya kura min ido shi zai kira su fitar yadda ya ba ta iya yi kama ba yana suna suna abin da zai sabon manta ba da ya tsauki kalla su sai kan nan haka fai kura min ido bai iya kallo na na farare shi dole kalli wani wuri to amma haka kura min gido yana mamaki ni ne ko ba ni ne ba kawai sai yadda lafiya ta ba zai ba ba zai yi kama ba to ka gano ita ka rubuta abin da ka ji ba ka rubuta ta nan kana ta gudun da zaka da ba zai faɗi ba to saboda ka to wannan abin tsakaninka da Allah ya kamata ka kasance kana jihu ka san yadda za ka yi zama tsakaninka da Allah haka ninki wannan halitta ne ba komai ba nan ka gani nan zan baka ko za ka bani ba yadda za ka yi tabbas shi ne ya mutum tare wannan wani abu ne mai yiwa tun da muna da tare kila mu mutu rana da a ba dole nan za ka bani ko ne baka. amma Allah ke ko kafan ba zai baka ba za ka bace ba duniya kana tare da shi kana son ya zama kusa da kai kana son ka zama kusa da shi a duniya kana son a kabari kana kusa da shi kana son ballanta na kuma can ranar hisabi kana kusa da shi kana son a aljanna kana kusa da shi kusan kuna ke kusa fa firu da Allah kun ga duk da shi wallahi ku gudu gaba daya mu koma zuwa ga Allah mun nan ba wanda zai fidda wani babu iyaka wanda ake tare da shi igiya mana hanyoyin yadda ake biya ga wajen Allah in yana iyawa ina muna bukatan wani abu yadda za mu samu dama mu je zuwa ga Allah amma yanzu ka ganin muna karatu ruwa na dukan mu sai muka ce ah, mu mu san yadda mu wata bukkan da ruwa ba zai dauke mu ba mana ga muka yi ta to wannan muna iya taimakon junan mu haka mu taru mu yi bukan da za mu zauna mu bauta Allah mu ji daɗi sai dai mu yi haka amma cewar wannan zai ɗauki hannunmu ya danƙa mu hannun Allah sai dai koya mana wannan irin wannan son ne ya kamata yi wa Allah ɗayan zuka gani saboda kuwa inama tudduraku bil husuli kawai dai ana fahimtar abun in ya auku wa ya hasura lil qalbi kasaratun ko kasaratan wa ya hasula kasaratan a lokacin da abin ya zo sai mutum ya je wani karyewa lakar jikinsa ta fake khasa na daban layus biyu ha un. wani abu bai kama da shi ba akwai wanda wani abu ya same mu yan koke koke mu muka je wajen kafin muka kafai kowa kawai in yi dubi abinci na zai fashe da kuka wannan mai dubi abinci fashe da kuka kai wance ta ce wannan mai ta ce kare na maka bar abinci to karyowa idan ta kai karyowa ka kai ga halin da ba zai faɗo ba la yusbihu ha in wannan kasara bi haisu inda za ka ga yara nafsahu ya garan kal ina ilmar gobe kamar ƙwaryar da aka tace wannan ƙwaryar da gaske ƙwarya dai ka san ƙwarya au a ce wannan ƙwan kajin nan ka taka shi sai dai ƙwan kaji in ka taka shi ruwan zai makale maka amma fa zai tafi zai fashe fashe wanda ba za ta muru ba ta ina ma da ƙwai a zuwa taka ce a fata a gani to amma ka ɗauki ƙoƙo ƙoƙo misali mai laɗe-laɗe kana ji da ƙarfe ka haka shi ka san ba zai romo masu ba kuma kowai ba zai makale masa kafa ba kuma ƙoƙon nan bai moruwa bai moruwa an kai masa irin wani kan kaga ka saka shi a moru ɗayar ƙaramar sakawa kai masa ko kuma mu je ga ƙon in ka saka ƙwai ya fashe wannan da ruwan ciki ba zai moru ba babu abin da za a yi da ƙwannan kawai illai a tare daga inda yake ko mutum zai kasance kai ina'i mutum zai ga kansa kaman kokon da ya murmushe na haruna ya tafi yansa ko to shi ne mai shugaban in kisari wanda wata mafi ba ta fi kan da shi shi ne karyewa karyewa ce bi ma'anar karyewa za ka karyo ka tsinci kanka baka da tsakani da Allah baka da amfani ba wani lokacin muna son mu gaza yanzu ta yanzu an duba shi ne tsaka amfani na gidanmu kai ne amfanin ka gidan kai ne amfanin ka gidan sai ka da sa amfani suka fi yawa to in an tara mu gabaki da duk ibadar da kake za ka zama kamar kokoncin da aka taka ya fashe ka gaba da amfani a shi ne karyar da mutum yanzu ina neman ya za a yi ajijjo na ke amfani ta hatar arjuli karkashin kafafuwa alladi na sai a fiye wanda kokonan ba komai cikinsa wala bihi manfa'atun babu amfani gare shi wala minhu manfa'a wala fihi manfa'a ai kun misali dai a yanzu kuma yadda muka yi nan idan aka ajiye kwai aka taka ce wannan kwan mai amfani su ya gaba za amfani da shi ba wanda ka kwashe ka kaiwa ma zai ke tare na ki a zan kawo min kasanta to haka mutum yake za ka kai martaba in ka kwatanta kanka da Allah za ka ga lalle yadda ka san wani kai ne da aka hace amma shi ne yake ko da aka tashi da kasan an je an dawo gidajen mu ba koko kana jin gidan mu akwai koko sai da gajen ne akwai koko a gidanka aikin ka dai kamata kuna sana kuna ya kamata a samu eh kuma sai eh, ba ba ka je kauye kuma ka je ka sayo kokuna ba kuma za ka yi bautan Allah da kokuna a'a wannan wani abu ne dai haka na nadir zai ba da fa'ida da zo da ina ƙwarya wannan shi ne ƙwarya ka sayo dukkan rikitan nan na ƙauye malasa da fa'ida su ko don misali a yanzu da an yi magana salsa waya da ke ba san salsa cikin kuma harko kai ne ai na ɗaukar kuma jami'a zaka ce ka zakarin salsa ba ce gafasa a kowa ɗagina in ka je ka ko zuwa kai ka ɗauko ta ka biyu motsa ka motsa ka motsa za ka yi sa mata ruwa jifa jifa a ko da wannan dattijo na ya ce salkana na za a kawo maka mala jito a kawo mu sabuwa masu neman kofan su fara rubuta application a jarrabawa a gawa zai ce a baki ita da saboda mutum zai ba ana magana karewa ne ba mutum zai kasance kamar kokon da aka take da kafafuwa ya karye babu ba a amfani da shi babu amfani da zo daga gare shi cikinsa ba amfani sakainu ne wala yurgabu fi mithlihi ba a sha'awan irinsa sha'awan ainihin wannan kokon ɗin wa annahu la yasluhu lil intifa'i bai kyautatuwa yadda za a yi amfani da shi kokon da aka sace da yaya za a yi amfani da shi Allahumma babu illa bi jabbarin shadidu sai an dora shi misalin ka ko yanzu can wancan lokacin tsinkewa za a yi amma ko yanzu kun ga da za mu zauna duk da irin wannan abu zai zama ba fa'ida ka ɗauko sakainar ɗaya ba ka ka samu kemikal ɗin nan irin gam ɗin nan mai ƙarfin bala'in nan sai ka mayar sai ka mayar da wannan hakkata da sakainan hakkata da sauran hakkata da abubuwan ɗin kuma da wa'annan mutanen banza wajen abun yin suka ga dama ba suna tsirtsin zakara ba sai ka zo ka haɗa ka nemo idon kafa ka nemo hancin kafa ka nemo fuka fushi kafa ka kwaso gashin ka zuba ka ɗauko menene haskata da zakarar in ba sa bai kauni nan gu gaba da ba samu kokon da aka take a ɗauko wani sakaina a jona a ɗauko wani sakaina a jona ce haka fa mutum yake in dai ba Allah ne jona ka ba haka fa kake a watsa ba ka da amfani a rayuwarka gaba ki ɗaya in ba Allah ya taimake ka ba. kun san wannan zai faɗa karatun iksiyu iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai muke watsa kuma kai ne muke neman taimako ka ba mu dama mu yi da'an nan in ba Allah ya tsora mutum ba malam mutum a rushe ita la Allah hata ma alfahami to haka mutum yake la yasluhu lil intifa'i illa bi jabarin jadidin min sani iki daga wanda iki wancan koko ta amma wannan sai dai Allah ya gyara masa wa ayyinihi da wanda tsayar da ke fahina idin ya taksiru fi hadal mashadi ma min rabbihi ilaihi min alkhairi kaga fa'ida abin da sabina izin lokacin da mutum ya ga kansa kamar ƙoƙon da aka take ba zai yi amfani ba sai an gyara fi to shi Allah ya masa sabon gyara a lokacin ya stakfiru zai ga yawan ma min rabbihi ilaihi min alkhairi abubuwan da ma min alkhairi abubuwan ma min rabbihi abubuwan da suka zo masa daga ubangijinsa min alkhairi na alheri ilaihi fi hadal mashin dawo ku ji a kan gefen wannan ibada lokacin da mutum kai wannan martaba na son Allah ya kalli matsayinsa ya kalli matsayin Allah zai gano bai da amfani zai yawaita duk abin da Allah ya masa zai ga tsari wannan abu yana da yawa tunda Allah ya tada ni daga babu Allah ya tayar da ni ban iya komai ba ba ni da komai ban iya umfanan kaina Ga shi Allah kyauta ya tayar da ni ya sa min ido ya sa min gani ya ban kafa ya ban tunani ya ba ni kin jiki har da gashin kwalliya da fa'idarsa daban da tarce da ne duk ya fara ina abubuwa ne to yanzu ai ka duk abin mutum da ke kai Allah nan ya taimake ni da yawa a lokacin za ka ga duk abin da ka kuncina ba komai ne ba za ka ga ƙasƙancin fa'idanka a addinin musulunci za ka ga yawan abin da Allah yi maka sanaito saboda kana a haka shi ne ke a lokacin na irin lokacin da isan wannan bai da amfani in ba Allah ya sa masa amfanin can ba ya takfiru fi hadal mashhad zai yawaitar da a wannan matsayin ma min rabbihi abubuwan da suka zo daga ubangijinsa min alkhairi na alheri ilaihi yana na duba na duba na ganci yaya hmm? abun kaga a lokacin da za ka ce lallai ba ka yi wa Allah komai ba lallai Allah ya maka abubuwa ba wani abu da ke jikinka zarra sai yana da bukatar daga wajen Ubangiji in an bar mutum haka kamar fasashen ƙwarya ne sai an tara sai haka Allah ya tara ya yi wa mutum dukkan komai sannan ya ce to zo ka bi ne kimin da'a ati'u jiman zo ka ce musu ati'u laha ba ati'u ni mana ce rasulu din kenan yin da'a ai kaga dole bi Allah saboda ka a lokacin da iya hangen wannan ya tsakir kuma wannan shine hanya ta dabburi fi hadar mata ma min ma abubuwan da suka zo daga ubangijinsa a yi gare shi min alkhairi lokacin da mutum samu kansa ta asila ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا متن لا يستحق أن قليلا من الله متن بيتين تين كومي دقاء الله sai ku dawo za ku gani yanzu kullum muna ga Allah bai mana kaza ba Allah bai ba mu lafiya ba Allah bai mana arziki ba Allah bai ba mu ba Allah bai ba mu ba Allah bai ba mu ba da za mu samu wannan wai zan ce kayi Allah ya yi mana abubuwan da mu ya waje ba mu gode ba sa wa yara annahu la yastahiqu min Allah qalila bai canci ko da kankani daga Allah ba saboda sa wala kasirar ibadar da muka yi ba ta kai a yi mana ruwa ba ba ta isa iskar da muke shaƙa ba ba ta isa kaza ba sau da iska har kuɗi Allah mana har abinci Allah ya tara mana an menene Allah ya tara mana lalle wannan arziki da muke wadaka a cikin sabon ba mu shi daga Allah ba abin da muke ba zai sai mana shi ba da kana mutum ya yara annahu la yastahi in an narka ban ba mu cancanci ruwan saman nan ba ta Allah ya ba mu Eh? idan misalin ka aihu za a zaba ka tantance wannan aihuwa ba ta wata Allah ya baka yau ga ka hakkana mallake da mutum ɗanka ka kallar ka ji daɗin kallon ba ka san kanka ba to me kai wa Allah kyauta yi maka sai kai yanzu da aka maka likita ne zai maka ɗan nawa za a riya ka duba akwai likitan da a fati sau ɗaya ke zama a nan shi kuma za ka ji makudan kuɗin da za a biya a bilayi a sai kawai ganin ka zai baka shawara ita in ya ga mutum uku a rana ɗaya ike an biya dubu kaza daga nan ya duba ya kake kaza ya kake kaza ya kake kaza wani attajiri wai yake gita ne ke ya je wajen likita wai yana nuna masa ga yadda ake ta in an ce yake masa kawai da ya zo yake masa to ina fama da cin ba ne ke to je ka komin ƙwaryarsa ba ƙwarya ce ba wurin su kafin babu ƙwarya wurin su ta komin ka ba ki je ka ko ya kawo yake to kai kuskure in kana haka cikin bayan nan ba zai baka ba ga yadda za ka fankuya ga yadda za ka ɗaga ga yadda za ka yi kaba ga yadda za ka yi ka ba kafin gaba ka ba na da alaka da ka ba gaba ka ba idan kana yaro lokacin lafiya lokacin inda ka murtata ba ga mutum sai tashi tafi ba ke malkwasa kafa kanyi da kafa daya daya lafiya ce kafa ba ka daina da wani mai daina yanzu lafiya ce ta fa amma an ka girma dole ka bi ka'idan wa'annan gaɓoɓin sai dai haka gaba ɗaya su ɗaga haka gaba ɗaya su yi ba to za su samu sauƙin siyan ɗin wannan maganan a baka magani ma ba ta safa ba sai da ake maka hatta kwanciya da yadda za ka kwanta in ka kwanta ka kara ɗin eh? wa an taɓa gaya masa fila a <laughs> ah, bai da wai ka je wajen likita ka ji ko to haka to kuɗi za ka yanzu wannan likita inda shi ne zai ma mutum ai ƙarshen ta likitan babba ne ganin sa ƙarfin ta sai da buki to aka ce wannan zai maka ƴaƴa sai ka ga kana da ƴaƴa goma tirnif baka san wahala su ba baka san menene ɗin su ba kuma kana tafiya kana ƴaƴa na. wai min da to ka yi ƴaƴan ka sai maka ɗa'a ka yi wa ubangijin da ya baka so ɗa'a idan ka bi Allah ya ana dole ta bi ka sai ma da matsala shi yasa da jefa mu inda jefa mu wallahi maza muna da matsaloli ba a bazza na na bishe samun ruwa inda mai wannan ni'ima daidai da rana ɗaya mutum ya tsaya ya gode masa akan ni'ima kaza ya gode masa akan ni'ima kaza kai ko ita ana kuma kawai sai dai karfe fa ka sai mm, ni duk komai Allah ne Allah na ka ni'imomi Allah kai min ni'imomi da yawa baka ga ko ɗaya ba dole ka gansu guda guda ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا yau ka taso daga gida ka zo masallaci ma ainihi ma wani na nan na zaune ba zai iya zuwa ba kuma yana so ya zo ba sai iya ba ba zai iya tashi nan da nan ba kai ko kyauta kafar ka kasa ko tinkin tinkin tinkin ki biya kuɗi ya samu a bashi kafan da zai taso ya zo masallaci yanzu ba ga ɗan wani wa zai yi ba yana zaune ina kwanta gida kai da lafiya wannan wanda za ka gani an yi magana an yi magana ina zaune wajen alaji mutum da nila jangole shi ya yi ba ya jin daɗi kuma kan da abin da ya raba shi da masallacin nan sai kafa akwai magana bai da lafiya ba fiya yi ba ba da lafiya ne sallah ya ba shi lafiya ba irin su ba ya ba fara shi wannan ba ya yi tafiya ne amma yana kan zai na ji amma amma shi yana ji yana saboda yana na a gida amma an kulle shi kullum da ba zai ya kafa ya zo ba to saboda ka mutai bai san shi ko me ba abunda aka yi masa Sabu ɗan wani dan wani wuri aka rike masa fa ayyu khairin nalahu min Allah istakfarahu idan mutai kai wannan martaba, tunanin salisu duk wanda kai wannan martaban ta komai ya samu daga Allah zai ga yawan dole ka yi a ah, duk haka Allah ni ne na ima abun da mai ga shi ka bani kaza ga shi ka matsa ne kaza ga kaza ma na ta cin gaje shi ga kaza ma na ta cin gaje shi haka kana yi sai maka to amma fa kaza ma na so Allah kai ne kyauta ne kayi ne kayi ne kayi ne amma ka san na dan adam kuma ina son ka zama ina son ka zama in ka ce shi Allah ya ce ka roƙe shi ka yi abin da kake bukata amma da sharaɗin wannan karewar ka san ba ka cancanta ba ka san abin da aka baka kyauta aka yi maka amma kullum muna nan muna samu muna ce muna sha muna rayuwa muna kallo muna jiyawa mu dawo amma godiya ga Allah kaɗan ne sai dai mutum ya yi busassiyar godiya na godewa Allah amma ba daga su ta zo ba sai da ku ayyu khairin nalahu min Allah istaktharahu ala nafsihi wa alima nan kilan kasa masa fasila ma zai wa alima anna qadarahu dunahu nan mutum zai san darajar da ya ke da ita ba ta kai ya samu wannan ba matsayinsa abin da yake aikatawa bai cincinci ya samu wannan ba yanzu ka ga misali yanzu ga shi mun shigo dare martaban mu ba ta kai Allah ya ba mu da ranar na yau ba kowace wata ne ya ba mu ba ce za mu ci ya ce ba a magana ni'imomin yanzu ka ga? martabanmu da abin da muka mallaka bai cancanci muna da wannan in ba ta ba ga shi Allah kawo mana ita yanzu sai ɗauke ta ba mu sani ba a dawo da ita ba mu sani ba ne ni'matun min Allah Allah ne ya tuno da mu da wannan in ba da kuɗi da ba wani ne kawai ta zai ce ba mu alaikum ya kaza kaza kaza ina ma masa wafa ka za a ake to gashi wannan aikin masallaci ne ce masa wafa Eh, sai dai mu sai mai kullum muna ba mu sai mai wanda tun da ana karatun ƙur'ani ya ba ka sha'awa har kaman kai kuka to wannan karatun da ake dole ina shan mai shi yanzu wannan abun mai ne ke bara ku ba a gaskiya bara ku ba kamfanoni ma sun rufe kamfanonin an rage gudanar da abubuwa saboda ba mai abin da za a yi za a sabai in ba ba komai za a fa kuma Allah ba shi iko kaman wasa kuma ga shi ne zauna can ga zo har ba mu sanar yanzu ko da wuta ko ba wuta amma daidai da rana ɗaya ce wani bai taɓa tsayawa ce Allah mun gode ma da muka samu in ba ta nan ana cikin karatu za mu ga yakas yi ba wani ba a zuci ne wannan Allah ne kaɗai san abin da ke zuciya kowa don yanzu ka ce mun gode mun gode wannan ba godiya ce ba karatu ne biyo kai ba godiya ce ba godiyar da za ka godiya ka zama daga kai sai Allah ka dubi gajiyar da muke shi da wannan hasken ɗin ka ta Allah mun gode ma shi ko wannan wanda ya sa wutar nan Allah ka ba shi abin da ke nawa na alheri saboda haka nan hanya din na ka tara mu a cikin ladan shi da kawai abin da za ka yi masa shi ba shi yi ba Allah ne ya nufe ki da zo yi da bayan da zama bai zama da niyan wannan ba kawai dai an ce masa sai a ga shi ma cikin masa ga abin da za a yi da kuɗin ka sai ga dinga ajiye sa dinga sayan mai ita ya wannan mai ya fi ƙarfin ku za su a yau ya fi ƙarfin ku ya fi ƙarfin mu a masallaci za a zo a fa'in mata to kaga ayin a kula da ita tunda yanzu idan muka yi sakace da wannan in ba san faru sai Allah sai ya tambaye mu musamman wanda Allah ya tsora masa amana su je kanta aka hana kowa ya taba sai su don duk wanda muka gan shi wurin yana jangwale jangwale za mu saba masa amma su waɗannan mun ke da su ko da ciki amana ga sanan a hannu. ko kullum mana da ita mu ba mu sani ba ya mu ga haske in babu haske ba za ba haske ba toya za a yi toya za a yi ku zo ku ce a fayo kaza a fayo kaza a fa amma yanzu muna ganin haske ba maganan a fayo kaza ba maganan ai kaza ba maganan ai kaza ba da wannan Allah ne mu gode wa Allah farko shi ko wanda wanda yi muke to ya Allah yadda ya da mana ya da daɗaɗa wa addininsa to Allah ka fasa masa sai da kana wa ayyu khairin nalahu min Allah duk wani alheri da mutum ya same shi daga Allah takfarahu zai ga ina da yawa ala nafsi wa alima yasan yasakan kante anna qadara wa daraja fadunahu ba ta kai samu wannan ba mala kin ka kalli masallacin nan gaba da za ga ai martaba mu ba ta kai mu wannan masallaci ba duk wani wanda ya zo na sha ji da kunne na za a ce hala wannan aiki gwamnati ke kai o'o oh, oh, oh, ba gwamnati ke kai ba to wasu attajirai ne wani grup ne na attajirai suka da ce o'o talakawa ne taro da sisi attajiran da suka shigo su ma tarawa suka yi ana tafiya suka ga tafiyan gaskiya ne suke zuba nasu sau da kanan Allah ya yi ka je ka hawa sama duk mai hankali ya kamata lokaci ban da lokaci ka hawa sama ya aka yi muka mallaki ya aka yi addini musulunci mallaki wannan a wannan zamani da aka yi bis da addini ka sake hawa can sama sai dai ba za mu kuma mu ba da dama ce amma kaddara ta sa ka shiga asibiti ka kewaya ka hau sama ka duba ka hau sama ka duba ke wai suwaye suka yi muku wannan tsakani da Allah ya rinke Allah ne ya yi mu da ke zaune nan ba mu san yadda aka yi ba Ka kako amana ga wanda wannan abu ke hannun su Allah sai ya yi musu tambaya idan ba su tsaya suka haɓaka shi ba hisabi ya rage tsakanin da ubangijinsa ta wa ta'ala mu ba mu iya ba mun damƙa masu gashi nan amana Allah ko tsare wannan abu ana bukata ya biya ta ya haifar da wasunsa ba waninsa ba wasunsa darajar ku ba ta kai a baku wannan ba amma ga shi Allah ya bawo anna qadara hudunahu wa anna rahmata Rabbe kuma rahmar ubangijinsa tabaraka wa ta'ala هي التي اكتبت bihi به كته كنت da an batonsa da abun tunatar da shi ainihin tunawa fa da shi aika in an tuna da kai za ga maka kaza in an tuna da kai wannan rama ce ta Allah ta ce ayi wasu wani kaza rahama ce ta Allah ta ce ja akwai kaza yana kallon ko ina yana jin ko ina yana mai ko ina shi Allah to fa ta ce ta tuna da mutum cewa Allah ima iwa waɗannan kaza don haka rahama ce ita ta tawbat zikira ko bihi wasu ya kataho ilaihi da koron abin zuwa gare shi wannan ana magana fa abin da mutum ya samu da shi. rahamar Allah ce ta koro shi zuwa gare shi kaban yadda na faɗi da zai wata rama ce ta Allah ta koro mana wannan haske muna zama yanzu a je a tsada yayin karan ya yi yawa a rube a rufe ya fashe ya za ku ku rufe shi ko kai a rufe maka baki ba numfashi kai masifa ce za ta same ka ki to ai ya ayyata mai da soroto to to ya za ku yi muka ce shi kenan muna nan muna tsakanin haka daga yanzu ba ruwanmu da ba ruwanmu da ya ta ta ta ta yi babu a rahama sallahi ila ila al masjidi wa ila ahalil masjidi masjid saqahu ya ilaiki wata kalla ma min نفسه من ta'ati mutumin da yake kallon wannan zai raina ma min nafsihi abunda yake ransa min ta'ati na ta'a li ai tsakani da Allah jama'a yan kwando ba da muke bawa Allah ya yi kaɗan. Eh, gudunmu wanda muke bawa masallacin nan wallahi ya yi kada. ya kamata mu ba da nan kin hasa ba maganan kuɗi ba ibadar da muke ta yi kada. ibadar da muke karatu da kuke tsawa kuna kuncinawa mutanen karkara wallahi ya yi kada. kuna ro'in yaran nan gashi sun zo kuma iyayensu suna bukatar su yi karatu sai ba akwai yaran da suka zo suka same ni eh, da suka gudu gida san sun gudu gida aka koro su aka dawo su ko koma kuma an yi hoto ai malam bai yi hoto ba ku je corona ba ku yin aiki komai nan sai suka zo suka min wayo suka ji ai mala da mu tafi gida ba shi nan an ce kaza kace me za ku shuka suka kakara min wani aiki ba na yi wasa da sai na dauka yana ce ku tafi mala sai ga baban ya ba ya ce shi habbai ce su dawo wai me za su zo sai masa na rasa sai masa yanzu ku masu karatu da idan ba ku taimake ni a kan waɗannan yara ba ni aure na kun ci amana ba ku masu ɗan dama dama na koya muku ko koyar ɗan abin da kuke saya kuna kuncina musu ɗin ya yi kaɗan kuma kuna yi kamar wani abu ne kuke wanda ke abin nan wallahi nasarar da muka samu ya dace mun ba da mu ga wannan yara to man yattaqi Allah ya Allah ma karasan baggani baka da shi da Allah ya buɗo maka abin da Allah ne sai ka rufe inda zaka fa abu kuma daidai lokacin da Allah zai buɗo maka abun sai ka je baka kaunar shi tunda hankalinka ya tafi lahira wannan yara suna bukatan ku taimaka musu tsakani da Allah ku masu dan ba da abin da kuke badawa idan ku ba ku yi haka ba kun ga zaman ku da kuka yi ba ku tafi neman kuɗi ba ya zama zaman banza bai amfane ku ba zaman bai amfane ku ba iyaka kuna masallaci ne kawai an tashi kwana kama gaban ka to me amfanin ilimin da kuke da shi Kirga na yara ba za su biya ku ba ba su da kuɗin da za su ba ku amma ubangijin ku ubangijin ya ba ku kuɗin Allah ya biya musu kuɗin makarantar ko Allah ya biya musu kuɗin makarantar don haka nan abin da aka yi mu kuɗi na za ku kalla ba ku yi wa Allah komai ba abin da za ku yi wa Allah ku taimaki bayan Allah ku ganar da bayan Allah Allah ku je gidajensu ku je garuruwansu ku kantar da so, to wannan sun baro garuruwansu gashi sun zo suna zaune tare da ku kawai ana gama kowa ya nike da kasan wani zinari ke bayarwa ima ce daga neman Allah Allah ya ware mu a wannan lokaci kazan kuma tsaya mu yi abin da ya dace abin da muke wa Allah ya yi kaɗan ba maganan kuɗi ba ka ba su ilimin da kare da kai masu ba da shawara tsofaffi duk abin da zai kawo kintsan yaran nan ta kawo amma ko da ba a cikin karatu ba sai yaran nan namu ya kamata a yi masa kaza wannan yara ba ka san hanyar da zaka je ka samu aljanna ba kila in ba a samu a ƴaƴanka ba Allah ya faranta ma rai ga waɗanda ka ba tarbiyya annabi da sa suka yi karba ba wasu ne suka zo suka karba ba dangin sa suka yi karba babban sa yana daga cikin wanda suka dinga gallaza masa sai Allah ya kawo wanda shi kuma bai san annabi ya karba ba dangi yan suka ƙi ya ga Allah kawo su da kanan dole mutum wata kala zai raina ma min nafsihi abinda yake fita daga ransa ne da sa'afi in ka kalli ni'iman da aka yi ma da rabbihi wara aha zai ga ibadar da yake walau sawat ta'ata sakalai ne ko da mutum yana da yi bautan dan adam da aljanu shi kadai Allah sai yare na sai ne kalli abin da Allah ya masa kuma mai ake tsakani da Allah har wani na cin min meye to nayi ni ina nema a ba in eh, yadda zan gane laifi na to gaskiya ba zan iya gane da kai laifin ka ba amma ka ci gaba da zama a karatu za ka gane da kanka ibadar da kake ko da ta kai yawan ibadar aljanu da mutane ka dubi abin da Allah yi maka hafa kai kai abin da Allah ya maka iso gare ka malam nunkin ba za ka wannan ibada ta ka ba ta kai ta biya abin da aka yi maka ba ballantana kuma ka samu wani nan gaba wanda za ka sai aljanna da shi kuma Allah nan abin da za ka masa kenan manzon Allah nan abin da za ka masa kenan ga ba ga jama'ansa ga ƴaƴansa a addini ga menene sun zo suna bukatar mai karantar da su inda yana nan shi zai zauna karantar da kayansa baya nan ga qur'ani ya bar muku magada annabawa ga littattafai malamai sun yi bayani ko tsaya mu taimaki ƴaƴan nan ne auna ballanta na ku da kuka ɗebo su kuma daga wani ƙauye ka taho da to amana ce kuma duk abin da iyaye ke yi na ba mu gudunmuwa na tsana sun ba mu ne ga ayanan sun kama nan mu za mu je gida mu same su zamani ba zai bari ba mun kama ɗaki mun yi kaza mun yi kaza walau sawar ta'atu ne min akalli ma yan bagi da rabbi alaihi wastakthara kalila ma'asihi zai ga yawan kankanin sakonsa in yi sako kankani zai shi da girma ya rasa inda zai sa kansa wa tsara, kalila ma'asihi wa zunubi don haka nan fa'inal kasarata kaga duk ina magana karewa ne kai eh fadi eh eh ta'atu taqalani yani ibadatul insani walau balagat ibadatul taqalani yani ibadatul insi wal jinn wahdahu abada mithlu ibadati haula'i dara'aha qalilan idza nazara ma fa'ala Allah bihi وما أعطاه الله وما يسره له وما وقعه عنه يرى أن هذه العبادات لم تكن شيئا مذكورا في بالنسبة ما أعطاه الله لكن ولو عبد الله ففتت وتقطع في عبادته ما بلغ شيئا مما أعطاه الله فكيف لم يعبد شيئا ولم يفعل شيئا ولم يسائل بشيء إلا بعدما صعد يتبعه بالرياء والسمعة والتكبر والفخر ليس للظالمين بدلا والله العظيم لسنا بشيء كأننا ما بدأنا كما كما يقول الصبيان يقولون كأننا ما أسلمنا من بمو مسلمون تبين زنا مكي جين فرق to ko muna tsammanin mun kai wata gaya ta ibada mun kai wata gaya ta taimako me muke na taimakon a addini me muke kusan an ji an dawo kawai muna faɗa wa rayuwarmu ne walau sawat ta'atu sakalaini min akalli ma yan baje yanbaghi eh, min akalli ma yan baje yanbaghi min alqalil yan baje an yaf'alahu li rabbih alayhi ma fa'alata ayyi idan kila wastakthara qalila ma'asihi an kanin sabon sa zai ganshi da yawa wa dhunubihi fa innal kasrata shi wannan karyo wannan allati hasalan li qalbihi tasma'u wanda ya samu ga zuciyarsa awjabat lahu hada kullahu na neman ka dabi haruna an zo ka gaba na ga kana ina to wannan karyar da ga duk ka ta samar masa wa'annan abubuwa karatu ne a jajjone a a a sai an saba su za da karatun fama akarabul jabbara jabbara min hazal kalbi ya kusancin tsora wannan zuciya ba an ce ne kwatankwacin zuciya ko kwatankwacin mutum eh kamar kokon da aka taka da kafa ya fatattace amma wanda ya koma in zuciya ta karya ta koma haka ya kusancin ta da wannan ƙwaryar Allah zai jonata aljabar ɗorawa kuma a ƙarabul jabari ya kusancin ɗoruwa min hadal kalbi almasori wanda ikariyo innan shine wanda Allah ke taimako shine wanda Allah ke tsagawa shine wanda Allah ke bunƙasawa wa ma adana nasara wa rahmata wa rizqa minhu ya kusancin nasara abubuwan da ba mu koma ba mu samu ba na nasara malam ba mu koma ga Allah ne ba irin wannan komawan ga Allah ita ake magana kazan ce sun ga jama'a mu koma ga Allah mu koma ga Allah da wasu hanya ta wannan hanyar ita ce da ake koma ga Allah ya kusancin nasara ya kusancin rahama ya kusancin arziki daga wannan wanda ya kariyo hadal maktoro wa ma an fa'a hadal mashhada lahu ya fa'idan wannan hange gare ki wa ajadahu ya fa'idan fa an fa'u ne ajada ka ake ta'kidatul lafiya wa ma ajada hadal mashhada lahu wa ajadahu alaihi ذرة من هذا ونفس من ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال nan ne fa amalul yanzu a amalul qulubi mutum Allah bai duba ayyukansa na jawarihu sai an samu ayyukan zuciya su waye ayyukan zuciya irin wannan zuciyarta ta zama haka komai ta aikata za ga Allah na ka idan ba da safe ne muka yi wannan ba mun shi tsakanin magarwa da isa akwai mutumin da zai zo da aiki kaɗan Allah ya ninka go akwai wanda zai zo da aiki jin saboda zuciya ba kyau, Allah ya ce a zubar man zarra min hada kwayar zarra daga irin wannan karyowa wa nafsun wa nafasun minhu numfashi ɗaya daga gare shi ahabbu daga wannan wanda ya kawo a ahabbu ila Allah min ta'ati amsalil jibali ya fi sauyewa ga Allah daga ɗa'a kamar mai girman duwatsu ana son duk wani bawa na Allah ya kasance haka mutum ya zamo haka ya fi a yi ta ibada ke ƙasa domin ka lura inda misalin za a ji a tsaro a yi ta aiki a yi ta tara kuɗi a tare a mai za mu ƙare a faɗa ba ku gani idan aka tara aka tara abubuwa don Allah aka tara shi ba kafin a jima an sa liman an sa na'ibi an sa sai ɗan kwamiti an sa menene ƙarshen sa sai ka sai don bai rage ni da aka samu baban ba ni ba da aka samu baban ba ni ma ina da haƙƙi baba ne ba ba imani a zuciya da irin waɗannan mutane masu irin wannan zuciya da su ne za a yi musulunci shi isa kada a sake mata Allah ji kan malam wallahi malam yana da nace ayi karatu sun kada sana shi yanda za ka mutum ne ce kai ku karatu ya ce da sai an jima mu yi karatu irin wannan karatun fa ne karatun ba karatun hada baki ba ba karatun hada jimla ba ha abin ya wuce haka karatun da za ka karyo ka gano kai ba komai ba ne ba ba kowa ne ba kai ba kawai kai zaune kake ana amfanin da kai abubuwan duk amfanin da kai in ka kwatanta abin da aka yi makana ka ba kome ba irin wannan karatun aka nema irin wannan imanin ake nema irin wannan niyyar ake nema irin wannan tarbiyyar ake nema irin wannan tafkiyatun nasu ake nema wanda ya hau kan wannan ibadarsa kaɗan ainihin ahabbu ilallahi min ta'atin amsalil jibali min almudillina daga masu yanga almu'ajibina masu jiji da kai bi amalihim wato da za ka mu ɗauko wanda ake ganin ka bangi su ya kamata idan kana ba da ilimi ka ba da ilimin da kake bayarwa a ƙasƙantar da kai kai ba komai ba za ka taimaki jama'a ka taimaki jama'a kana mai kaskantar da kai kaman kai ne jama'a ke taimako ba kai ke taimakon ku ba haka an za ka karantar da mutane ka ɗauka kaman kai ake ba ran da aka zo ana faɗin girman ka ana faɗi abin ya kamata sai duk san martabobin ka ka zubar an taimake ka mutum ya taimake ka ya zo har gida ina neman ka ka je aljanna yana neman ka da an yi hadi Allah bika rajulan hada hada rajulu jan'a min ba'idin ilayka wa anta anhu tafadda haka aka ce aikan shi ya kafa ya zo ne ka kai kuma kana neman attajirai Tuni ɗalibi abin da ke so ya samu attajiri, ya samu ma'aikatan gwamnati babba, ya samu wanda ya san jama, ya samu babban wani jami'i yana koyar da shi ta inda zai cikin da ke wani ɗalibi na ne, sarki wani ma ɗalibi na ne, sarai gwamna ma ɗalibi na ne, yau shugaban kasan ma ni ke tambaya, haka ne ake irin wannan fafutu. In dai ya zama wannan ne gudun ka an ta. arzikinka babban wanda ya zo wurinka kana ma iya neman sai kai yayin doka kana kuskure ka ba da ka ba da ka ba to kafin ma ka je an yi sallah mutum da tsalli ta sa bayan an yi sallah da Allah ko za ka biya min nan sallah ko za ka biya min nan wanda ya dace a samu masu tara su su ba su kar suna cikin annashiwa a karatu nan har wani lokaci illa yan kaɗan da ba a rasa wanda aka kaɓo su su wannan abun suka gane suka san ƴaƴansu zauna su zauna dubu suna son ƴaƴansu su zauna ba su samu dama ba don Allah idan ba ku taimaki ‘ya'yan nan ba me za ku je ku gaya wa Allah ko ka san Allah sai tambaye ka wannan yara za a tambayin amma da kai ma za a tambaye ka tun da ka sani na sanar da kai abin da na sanar da kai ka san wani abu da kanka ni ma na da haƙƙi a kanka min al-mudillin al bi amalihim wa ulumihim wa hawalihim masu kaho da ayyukansu suna fasa kai da su, suna fasa kai da irin abin da suke aikatawa ka aikata abu ka kankantar da kanka kai ka aikata amma tsakaninka da Allah kai aka taimaka kana da kai aka taimaka su suna ga ka taimake su kai kana ganin sun taimake ka in yanzu ba don wani taimako daga Allah ba ai wani na nan ya bude littafi ina karatu a gaba mai laifowa to kai Allah ya taimake ka da wasu na don wani yanzu daga kawo ya zo wani daga ina ya zo Allah ko Allah ko ni na san za a yi karatu ina kan daga Allah ne ya taimake ka da wa'annan dan inda ba haka ba ka ɗauki littafin nan ka kama nazari ko ka yi nazarin ba za ka gane ba kanka zai ɗaure amma yanzu kana yi ana tambaya ana kaza ana kaza al'amura na duk a fitowa ana godiya kana godiya menene kai addinin musulunci daɗi a duniyan nan wallahi babu abin da ya kai shi daɗi yanzu za su ga lokaci ya kai wani lokaci ake mai wai har yanzu ne kuke yi wa'azi ake ne ta da tsakanin magarba da ita ne wa ahabbul qulubi ila Allah mafi soyuwan zukata a wurin Allah ai na san kana son zuciyar ka ta kasance zuciyar da Allah yake so ko kowa na san haka kowace tana son haka zuciyar ta ta zamo daga cikin zuciyoyin da aka fi so a wurin Allah Ko albishirin mu gaba daya wa ahabbul qulubi ila Allah subhanahu kalbun kada tamakkarat minhu hadhihi al-kasara ya Allah zuciyar da kada tamakkanat kasaratun minhu tamakkanat minhu hadhihi kasara wannan wanda karyo wannan ta tabbata gare shi ya san shi murmushacce ne ba ya da amfanin komai wa malakatu hadhihi zilla wannan kaskancin ya mallake shi ba girman kai fa huwa nakifu ra'si ta kai karyowarsa kamar abin kunya ya ta kai bai iya kallon mutane ya kuma ya tafi da kansa ba sun kuyar da kai na gafala ba sun kuyar da kai na tozarta bai na da rabbihi yana ba da uzuri Allah Allah ban yi maka abin da ya dace maka ba Allah ga bayan ka sun zo in taimake su ina da abin da zan ba su ban ba su ba na tafi harkokina la yarfa ra'asahu ilayhi haya an bai daga kansa zuwa ga Allah saboda kunya wa khajalan min Allah kila an ce li ba'd al-arifin da wani daga cikin masana Allah ayasjudu al-qalbu tunda ai zaka je ka yanzu kana Kano kana Lagos kana Makka ka taba zuwa kana garin da kake zuwa ka taba zuwa kakan je kana zuciya kana yawo to zuciya za ka iya tafiya ka yi sujada a gaban Allah mutum tunaninsa ya ɗaga shi je a ce zuciya har ta je ta faɗi ta yi sujada a gaban Allah akan iya samun haka zuciya ta je ba gangan jiki ba Hmm. yanzu kai wa mutum laifi kana daga ido ka zo ga abin da sa misali yanzu a ce maka da ɗan dubu biyar ina na aike ka suka je suka zuwe dan ka dawo na zaka zaza ji to Allah mu mun so duk yadda muke nan da kai muna wasa da juna muna maka wasa na menene in ka da dubu biyar din nan don kana zuwa zaka dinga ta yanzu haka mallan zai dauka na jina kashi yanzu haka mallan zai dauka na boye ka foto ka baka da kuɗin motan zuwa gida yanzu ma lissafin da kake yi in an yi hutun nan ya za a je gida sai ga aje na baka dubu biyar ka sai min wanda ba sun zure in ka zo kana ya kallo na saboda me kunya ai na Allah min babu aula na Allah ne ce yayi maka ba yayi maka ba ga fi bukhari ba kai wa Allah komai ba aka ka tsada ido ma ka kalli wajen Allah kunya kawai za ka fa kullum ga shi nan gaban ka ka annaka tara hukuma ka gane kunya za ta sa mutum ba zai iya daga ido yaushe mutum har ba zai shi na yi kaza na kaza na na bila kaza na taimako irin na kaza ni ne nake wa kaza ka ga yaro na duk ne nake kula da su ka gani nake tashi daga bacci ka gani nake kaza ai da kunya abinda Allah ya maka ya fiye sa ne abinda manzon Allah ya maka ya yi wahala a ka yi afiyarka da kai ake karatun sa sai ka dubi sa da duk manzon Allah ya je a rahira ummati an taru an ce masa za mu iya zuwa gaba Allah ya roƙo a zo a tashin alƙiyama kina zuwa da ya faɗi yayin da aka ce ni ke roƙe a baka kalmarsa na farko sai ce to ummati tukuna Eh, kafin jike to da Allah a zo a duba jama'a an shiga wani hali sai sai ummati ta shiga wani hali bukari saboda Allah bai kamata mu taimake shi ba bai kamata mu taimaki duk wani wanda yake a gidansa bai san shi bai san manzon Allah bai kamata mu tara kuma nuna musu Allah ba mu nuna musu gidan manzon Allah ba gidan ba mai haka ai ba mu yi ba muna so ba ko sai dai mu da kullum a yi mana ai kullum mai kunya mai kunya bai da kullum a yi masa a yi masa kika ya zama ina ka dama gafa abin da manzon nan zai mana gobe kiyama ka bibi har jiɗi adamu kansa bai iya magana amma in yi je sai ka bai Allah ummati ce. maza an baka waɗanda kujerun da aka baka da duniya mutum dubu saba'in ɗin nan ka shigar da ta kofa ka ba an ba ku wannan kofa ya sake ce ummata ce ce su ke nan ka wani mai martaba ka ba daga cikin al'ummanka ruzul ɗinsu ya kai makin su ka ba ka je ka su aljanna yana zuwa gidan wuta za a yi lissafo masa to yana neman masu martaba ba duk wannan da al'umma su yake masu irin wannan martaba za a taro su da ya go su a kai su gidan aljanna da zo ya zauna ina jiran wata alaka ta sake faruwa da za ta kai wurin Allah ina zuwa in ya tashi da roƙon ce Allah umma jama'a na fada sai son cikin wani hali wannan wanda suka sha ba su ake magana ba bukari saboda Allah bai kamata mu tsaya mu taimaki wannan ba sai ramu eh? komai namu in zai kare kan wannan addini ya kamata ya kare rayuwar mu mu tsaya mu karantar har mutum ya ko ma ya zama a ina idan ka ya mutu a ina magana ka haka kai murya ka ta dika ta daina magana ka yi ta akan bawa al'umma annabi tarbiyya don a wannan zamanin ba abun da ifi irin ba al'umma annabi tarbiyya akwai lokacin da zai zo karfin ka zaka fa akwai lokacin da zai zo kaza ya kamata kafa kamar dai yadda muka yi isiri wajen bangaren ibadodi wacce tafi wacce tafi wacce tafi aka ce na karshen nan wanda kullum kowane zamani ka duba mai kamata a yi sannan ka dubi in kana aikin kuma za ka gaba kai komai ba abun da aka yi maka ninkin wannan ne an ciyar da kai an shayar da kai an ba ka lafiya an ba ka wurin zama an ba ka iskan da kai shaka an ba ka abin da baka san shi ba ma ba abin da baka roƙa ba ma ba an ba ka shi ai aka yi maka annabi aka yi maka yaƙa addinin Allah kuma Allah da ya gana ma yana yin mutanen duk gaba ke da saboda mu samu aljanna Allah irin wannan abu ba aka ce masa zuciya kan ne fiye da a wurin Allah kala na'am yasjudu sajadatan la yarfa'u ra'afahu minha ila yawmil liqa'i zuciya ta kan yi sujada a gaban Allah sujadan da ba ta tsaga kanta a fadili duk wanda iya sujada zuciya ta kan sujada a fadan Allah a gaban Allah ba ta dawowa na san wannan zai daure maka to ya za a yi haka ai mutum da ke anan za ka ga mutumin da yi sujada har Allah ya karbe shi ta sana duk abin da ke hange a duniya nan inda maganar addini za ka yi masa bara ku biya ba ko mata an za ka yi masa magana in dai ba addini za ta kawo masa ba ba za su shirya ba ɗayansa in ba maganar addini za ta yi za su shirya ba abokansa in ba maganan addini za ka masa ba za ku shirya ba ɗan kasuwa zai shiga gari ya kasuwanci amma kasuwancin yana yi ne in dai ba za ka yi masa maganan addini ba za ku ɗaure kuna magana da juna ba gari in yi shiga gari a kafin rayuwar gari maran gari ana shiga gari sa gari na gada ke ina ta take shi irin wannan yi shiga gari ke ina masallacin gari idan ya kalli da masallacin gari ya aka yi kwantitin gidan da kwalitinsa ya tsaya a haka sauran gidaje ga nan kantama kantama sauran gidaje an yi su an kara ya aka yi ɗakin Allah ya zama kowa baya shin da yadda za a yi ayyabin nan in ya tsara ana hada-hadan za a ɗaga shi zai sa hannu a wurin sai ittaqillah haitu ma a garin ku a kowane gari duk inda kake gwamnatin Allah in kai aiki gwamnatin da ce. daga nan an ka bar ka koma Lagos ka bauta wa Allah can gwamnatin da yake nan ka koma Maiduguri gwamnatin da yake Allah ka ka koma Libya in ka bauta wa Allah can duk gwamnatin da yake ladan wuri ɗaya za a za a bunar ɗaya duk duniya gaba ɗaya ƙarƙashin Allah take za ka sake duk inda ya shiga wanda ya shiga daga Allah addini ke kalli inda zai fita daga nan a ce a sallan wannan zuciyar mutum wanda ba ta sujada ba da yana fita daga nan yaga ana zaune ana hira wurin yan rabu na sai zai je zauna a zauna zuciyar ta ba ta sujada ga Allah ba to ana magana saboda kuna zama duk ma inda za ka je ka zauna in dai za ka iya shiga cikin jama'an da ba addini suke yi ba ka zauna cikin ka zuciya zuciya ka ba ta sujada ga Allah ba amma wanda zuciya sa sai jada, Allah ko taruwa aka aka kama hiran duniya shi zai tafi ba wurin in za a zai iya control din abin ya jiya shi zai jiya shi in ko ba zai jiya ba zai bar sau yau da zuciya sa ta koma da Allah in matsala ta haɗa su shi da kuka shiga mota tare ko bala'i ya same ka kaje ɗaurin aure wannan kakakaka wannan kakakaka sai dai kawai kana in kana gasa da masu ka dinga yaƙi ka dinga yaƙi ta sa akwai murmushi yaƙe kamar musu ta ce amma ko ka kake da ta je iya iyali ce kaza kuma wai iyali ce tambaya ka. bai tambaya na addini na ina so wane wane ya gama makaranta wane ya samu aiki yalla sarki yalla sarki amma shi kawai abin da ke magana yaya kaza sa ya gama haddar ƙura'aninsa da ya gama haddar yanzu makarantar ina ta kai martaba yanzu masallacin ku ina ta kai martaba yanzu mutum nawa wasu wanda da su wanda din nan yanzu ai karatu nan da ake ana ci gaba ko an tsaya kaza ya ake wannan shine magana ce amma ba magana matsalan duniya wanda martaba a kai ba wanda ke kaka in ka zauna cikin wayannan karshen ta da zuciya ka ba ta tasowa sai dai wanda ya samu wannan martaba wannan ga da wuya ya dawo kai dai fa zai ta da kowa zai ɓata don za a rasa kanka a rasa gindinka kuma sai ka ga wasu sun zo sun gano kanka sun gano gindinka saboda ra'ayin kuɗaya ai kuna ji da an ba ka ganin ka shi ka sai ka ga mutane kamar da ka suka tafiya kai ba haka kake so ba ba haka zuciyarka ta ba kai ba ba haka hankalin kai ba kai ba in kuma haka suke gani daidai haka na burgewa haka ya dace haka ita ba shi wancan abu da za su yi sai kaɗan kaɗan ake abin wasu sun kama ziyara wai an ce mutum na karatun ƙura'ani da yawa hauka cewa zai ikon Allah wata ya ta tambayi cikin yaran da suka kama ziyara da ni sai ka karanta ƙura'ani ka hauka abada bi ta tatma'innul alƙulu wanda ya karanta qur'ani bai su su cewa ko tsufa bai arza bai koma arzalul umur bai koma arzalul umur wanda zai haddace qur'ani za ga abun nan sai dai in bai aiki da qur'anin ba ya za ka yi da irin su usmanu masu sauka kullum ya za ka yi masu kaza da ai wannan laraba ne wannan sahabbai ne mu ma cikin ma akwai masu saukan qur'ani kullum akwai su akwai mai ma karawa da ashirin a ya ƙara a sayin in ana mai sattin mai sattin mai fasin ne kullum ta shi ne tamanin mai tamanin ba su sai ba sai ƙara hannu kawo musu ƙistan dattijan nan wanda ya zo mai ɗan shekara a yadda yake shekara tamanin amma da kallon su kusan ya sa sama ɗari amma mutu ya inda ke shi shekara sa tamanin da tsoriya ya rubuta alƙur'ani a arba'in yanzu yana kan kona arba'in da ɗaya yana kyalmasa ina tafiya ya fi ne yana lage lage lage amma da ya ɗauko ina min du'a'i sai da karanto daga wata rabbana ta alkur'ani sai ta farkon can sai da kawo ta ƙasar nan rabbana kaza kaza kaza ina ga zai faɗi nan zai faɗi can zai faɗi nan a sai ni wani na fara gajiya ni ne nake sake tsaya wannan zayan saboda an samu in yi bana sosai kada in ji kunya amma ji na fake fake fake haka ina kyarma sannan da dinga bani labari ma ba kana da labarinka na yi karatu a haɗe ga daga nan muka koma gumel shekara kaza a wuri kaza shekara na kaza a wuri kaza na haɗa ƙura'ani na yi satuna a gaba na bi na yi kaza a wuri kaza a shekara kaza aka bani izini in karya takarda in fara rubutun alƙura'ani na rubuta kofi arba'in har jibrin ya ce za mu je mu nemo shigo a shi nan kuma har yanzu mu je ba mun ƙarshen ta kila ma ya mutu ba mu sani ba to haka aka yanki perfect malam ka karanta qur'ani ka lalace har abada sai dan ka karanta shi don duniya idan ka tozarta shi shi ya ta ka don ka ta, kai za ka karanta shi shi dai ka ta ka karanta qur'ani ka koma kalan game ka koma jin kida ka koma jin kaza sai ka kaskanta duniyar ka da lahira ka sai ka tozarta wala yarfa'u ra'sahu ha ila yawm al-liqa sujada a gaban Allah fa su sujudul qalbi wannan shine sujudan zuciya wa qalbun la tubatiruhu hadhihi al-kasara duk zuciyar da irin wannan karewa bai shiga cikinta ba fa huwa gairu sajida sujudil muradil minhu ba zai yi sujada irin sujadan da ake nema ba idan sajada alqalbu lillahi hadhihi sajada al'uzma idan zuciya sai sujada ga Allah wannan sujadan babbar sajadat ma'ahu jami'al jawarihi gaba ɗayan gabobi a sun sallama idonsa bai iya kallon haram hannunsa bai iya taɓa haram zuciyar abin nan ɗayansa kunnansa bai iya sauraron haram ba zai iya cin haram ba ba zai iya kazan haram ba gaɓaɓuwansa duk sun samu zai samu daman irzu jami'i jawarihi li'anna da lillahi wa ana alwujuhu wa ana alwajhu iskarsa ta karkata hina idin lil hayyil qayyum wa khasa as sautin sa kafa والجوارح دجباب وكلها وذل العبد باوى ياك أنت وقضاء واستكان يا كريم ووضع خده يا فا كنتنسا على أطبة عبودية أكن دندم لنبوتن الله نازلا بقلبه إلى ربه تند سما سينا قلم أبنجي ووليه مجد إنسانسا نظر الذليل إذن كلم kankantacce filal azizin rahimi fala yara illa mutamallikan ba inda za ka ga mutumin zai kan wannan wannan matsayi face za ka same shi mutamallikan ina kankantar da kansa ina fadancinsa ga Allah ina mai roƙon Allah ya rabbihi khadi Allahu ya ba da kai gare shi dalilan muta'atifan lahu ya kaskanta yana neman taimakon Allah yas'aluhu atasahu a kullum yana roƙon Allah tausayawansa wa rahmatahu da jin kayansa wa huwa yataradda rabbahu shi wannan duk inda yake yana yardar da ubangijinsa abinda da ke aikatawa yana aikata abubuwan da ubangijinsa zai yarda da shi kama ya taraddal muhibbu kamar yadda mai so yake gamsar da alkamilul mahabbatu mahabubahu shi ke jansar da wanda yake so almaliku lahuma mallakin su alladhi la jina lahu anhu wanda ba shi da wadatuwa daga gare shi wala budda lahu minhu wanda ba yi da makawa daga gare shi falaisa lahu hammun gairu ah, gairu sirba'ihi mutum a wannan lokacin wanda ya karyo ina bai da wani bore in ba ya yarda da Allah ba wasu ya tsafahu bai da wani bore face roƙon Allah a tausayinsa ba da annahu la hayata lahu ba ya da rayuwa cikakken rayuwa wala falaha bai da rabauta cikakken rabo illa fi qurbihi sai wajen kusanci da Allah wa ridahu da yardansa an wa mahabbatahu lahu dafafa yaqulu kayfa aghdabu man hayati fi ridahu yana ya zan yi fushi da wanda ainihin rayuwa ta cikin yardan sa ne wa adilu da ya zan bauɗe amman fa'adati wa falahi rabauta na samuna wa fauzi da nasara na fi qurbihi wajen samun kusantar sa ne وحبه وذكره وصاحب هذا المذهب يشهد نفسه كرجل كان في وتوسم كسمي دام ضم بعد بعد مثال صاحب هذا المذهب كو كم بري وصاحب هذا المذهب ميوانا مثال misalin قدوبا منا عند قرى قرى أداوة kora عند a dawo da mu gani ko Allah zai fitar mana da ita sai mu zo mu ƙara kwatankwacin wannan mutum a duniya ko an kwatanta shi da Allah kamar yadda yake sahibu hazal mashhadi yashidu nafsahu karajulin ko sai dan kun duba bayan yana da tsawo eh zai zama zai zama abun nan mu bace haka Allah ya tsayar mana da abun da ko ta ko ta ke bi mana ki mu koma mu sake yi fa'idar da muka sake samu sai mu zo mu tsora in akwai tsora sai mu kaɗe ta kafin mu wuce الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين